kashi na talatin da tara birana fa ba warkewa yi ba daurewa na kawai zan karanta a haka <clears throat> bayan ta gyaran murya ko muryan zai zo ya daidaito yadda dan kamata ko da ba sosai ba share hawaye ta yi sannan ta ci gaba da cewa ni na haife ka amma kai kare ne ni na shayar da kai amma kai ka kula da ni na goya ka a bayana amma kai ka shimfiɗe ni a gadon bacci na ta me zan saka maka face na kira ka da abbana tokar gwiwowinsa ya yi a kasa, ya kai daidai tsayinta ya rungumo ta a jikinsa yana rantsa idanuwansa har wata kwalla sai da ta zubo masa cikin ƙarayar zuciya ya ce mama am kasancewar ki uwa a gare ni yasa na yi duk abin da na yi malami na ya faɗa min duk abin da ɗa zai yi wa uwa bai biya ta ba na karar da lokaci na wajen kulawa da ke ne saboda fatan na dace da biyan ki ko da ni shi ɗaya da kika yi a lokacin da kike na gudata, mama am idan na tuna dadin da kika ji a sa'ilin haifuwata kaɗai yakan sa gwiwowi na su yi sanyi na ji na kasa kula da ke yadda ya kamata mama am dan Allah ki daina gode min ki min addu'ar alkhairi kawai ta wadatar rungume shi dai sosai a jikinta tana kuka har muryar ta fara canzawa ga ta fara rufe mata hanci saboda kuka Najib da shi ma sai da hawaye suka taho masa a maraidaice ce shikenan ni ne ba a so saboda yau na shigo cikin ku da sauri suka kalle shi sai kawai Khalid ya dangware masa kai yana faɗin tafi can shashasha jawo shi mama ta ta rungume shi tana hararan Khalid ta ce zan fa tsinke ka da mari yanzu nan kana da karmin autana gwalo Najib ya Khalid sun dan jima a haka kafin ta daga kansa kafin ta daga kansa ta kalli Khalid ta ce Danejo Danejo ina so na ga Danejo ta mamaki Khalid ya kalle ta kafin ya bata amsa ta ce masa ita ce yarinyar da ko a hauka na bana mantawa da ita ina so na ga Danejo yanzu ya za a yi dan kyafato ta Najib yayi ya raɗa mata mama na ai ita ce amaryar shi yanzu murmushi ta yi mai kama da dariya ta kalli Khalid ta ce kamar zan iya tuna ranar auren kuma ko tabbas zan iya tunawa tana ina to shafa kai Khalid yayi yana sauke ajiyar zuciya hmm, mama amtawar warke kam da izinin Allah sai dai bai sani ko ita ma za ta nutsu yanzu sakamakon girman da ya zo mata ba fatan shi dai bai wuce ta daina murguɗa masa baki ba tana kiransa da masifaffe ba fatan shi wata rana ta zo da za ta kira shi da wani suna da ba ben ɗari ba a sanye ya ce ma mama tana gidan ke lambu a can za ta wuni da sauri da girgiza kai ta ce a'a ba zan iya jira har wannan lokacin ba ka kai ni wajenta ni ina so na ganta sadda kai ya sake ya jinjina kai ya ce shikenan mama am mu je na shirya ki sai mu dan rankwashi ta sakar masa a tsakiyar kai ta ce mama am ta kafin yanzu ce kake shiryawa amma da yardar Allah yanzu mama mama am dinka ita za ta shirya kanta murmushi yayi yana rufe fuska alamar kunya ya ce to mama am miƙewa Najib ya ce mu je to na raka ki mama am yanzu zan ci gaba da kulawa da ke rike hannun shi da suka nufi ɗakin da Khalid daga nan ya nuna mishi yana ganin sun shige shi kuma ya miƙe ya fita inda ya samu Hannatu tun shigowar shi tana wankin kayanta suna shiga ɗakin mama ta kalli na Najib irin kallon tuhuma ta ce me ji yana faɗa kayi wa wata mace da sauri da alamar tashin gaskiya ya ce ba komai mamana ba komai fa yar harara ta masa ta ce hmm to wace ce ke lamban murmushi ya ce yar ya yayar da nejo ce da gamsuwa ta ce oh kenan lokacin da bani da lafiya buro ya haife ta da rashin tabbas ya ce eh watakila don gaskiya bata fi sha bakwai ba cinjina kai ta yi ta nufi hanyar ban ɗaki ta ce mm, kenan zan shiga wanka jinjina kai ya yi shi ma ya bi ta da kallo har ta shige ciki sannan ya fito don ba ta damar wankanta a tsanake a farfajiya ya samu Khalid ya hannu hannu ta kuɗi yana faɗin yau wato ki bar shi zuwa gobe sai ki samu wanda za su kama miki ina so a yi wainar da yawa da kuma miya isassa yanda duka makota za su amfana da fara'a annat ta amsa da insha Allahu yallabai yanzu ma dan rana ta yi ne kafin a kammala za mu iya kai magaraba jinjina kai yayye nufi kofa tare da Najib da ke bin sa a baya da kallo ta bisu na mamaki sai kuma ta furta Allah ya kara wa mama lafiya oh Allah mai iko Allah ka kara mata lafiya a kofar gida suka tsaya kusa da motar da Najib ya zo da ita shiru suka yi na wasu da dakiku kafin Najib ya kalle su ya ce ba wai ban yarda da abin da kuka faɗa min ba sai dai ina so na sake samun tabbaci daga wajen mamana da kuma baba ba tare da damuwa ba Khalid ya ce hakan ai ba matsala ba bane zaka iya tuntubar su sai dai ina so ka jira har na yi magana da kawo buro jinjina kai yayi alamar gamsuwa ya ce shikenan sai kuma ya saci kallonsa ya ce yanzu ya ake ciki game da me fa ya tambaya yana kallonsa cike da fargaba ya ce maganar yarinyar can ta gida da sauri kali ya ce oh ita ma zan kira kawo na faɗa masa samun lafiyar maman. na san zai zo nan da hanzari saboda farin ciki idan ya zo sai mai magana a tsanake a ce kalle shi da sigar roko ya ce don allah ka mishi magana yadda zai fahimta bana so a sake saka ta kukan nan mai cin rai wallahi baiwar allah baka gani ba jiya yadda take kuka ni kuma menene amma zan iya ɗauka wallahi amma don allah kar a hukunta ta ta yadda zai shafi abin da ke cikinta ba su san komai ba kuma ba laifinsu ba ne tun da ya fara magana Khalid ke kallon shi da mamaki sai kuma yayi murmushi da sigar zolaya ya ce ye anya baka fara santa ba santa ba baka sani ba ko kuma dama cin soyayyar ta sa ka karbi abu mai darajar da kake jin kishi za a kai wa wani ba kai ba sororoye yana kallon Khalid sai kuma ya girgiza kai yana murmushi ya ce eto eh gaskiya dai ba wani abu makamancin haka tausaya mata kawai nake yi saboda yarinya ce mai nutsuwa jinjina kai Khalid yayi irin na na gane yaro tare da tare taba baki hakan yasa na ji bin fasawa yace Allah kuwa hararsa Khalid ya yace ka ji na ce wani abu ne girgiza kai yayi yana gyara tsayuwarsa yace ai gani ne kana min kallon tuhuma ni kuma tausaya mata kawai nake matsayinta na wacce ke dauke da cikin ɗana na fari duka ya kai maka fadar najib yayi yi saurin gaucewa yana faɗa. allah na rantse maka gyara tsayuwa suka yi a tare sai najib da ya kafe shi da idanu alamar zai masa magana mai muhimmanci yace dan uwa wai me yasa duk shekarun nan kake zaune haka ba aure a shekarun ka fa ya ci a ce kana da ya kamar jo ya kare shi yana fashewa da dariya harara ya balla masa ya ce ba na son iskanci ba to me zai hana ka je ka faɗa mata kaga sai ta ce ba za ta zauna da ni ba da hannu ya masa alama tare da cewa Allah ya baka hakuri ajiyar zuciya ya sauke yana kallon gefen hanya ya ce ni kaina na so ne auren kuma ina so saboda ina buƙatar shi sosai sai dai a duk lokacin da na yunkura da na yi niyan hakan sai na tambayi kaina wa zan samu da za ta taya ni kula da mama am ba tare da ta takura ko hantarar min uwa ba hakan yake saka ni fasawa ko na yi niyya jinjina kai na jib yayi yana matsawa kusa da shi sosai ya ce tunda nake a rayuwata duk da na tashi a gida cike da mutane amma babu wani ko wata da muke jituwa har mu fahimci junanmu wannan ne na farko a rayuwata da nake magana ta fahimtar juna da wani wannan kuma nake kallo a matsayin yayana wannan rana ce mai dimbin tarihi a gare ni ba zan manta da hakan ba ko da ya kasance mafarki nake yi murmushi Khalid ya ce haka ne ma a kowanne dare sai na ji kewa na lallaɓe ta mahaifiya mahaifi ƙani kanwa da kuma mata amma yau na tabbata duka wannan abubuwan za su sauka zan kwanta a kafafun mamata har bacci ya ɗauke ni sannan zan ɗora kanta a na har sai ma kayi bacci sannan zan dora kanka a na har sai ma kayi bacci yayin da zan rinka hangen fuskar matata daga gefen mu cike da shagwaba da shakiyanci Najib ya murmusa ya buɗe hannayensa ya ce to ka rungume dan kanin naka mana da fara'a da kuma jin daɗin yau shi ma gashi ga dan uwan shi na jini har yana masa taɓara, ya jawo shi ya rungume a jikinsa har da ta taɓa shi ba tare da ya dago kansa ba ya ce yaya wai da gaske kenan mu ahalin gwarzo ne mm ya amsa masa a kasan makoshi a hankali ya raba jikinsu tare da dagowa ya kalle shi ya ce yanzu dama ni ɗaya ne daga wannan ahalin amma shine nake shan wahalar rayuwa wani lokacin ma fa da kuɗin wani lokacin ma kuɗin da zan siyo oman da zan wanke ra a kausashi Khalid ya kalli fuskarsa a haɗe ya ce duba bar maganan ahalin nan ba kai ba su ba su ba kai kada ka taɓa tunanin zan bari ka raɓe su har yanzu akwai abin da ya kamata mu sani game da su don na lura akwai abin da mama am ke ta sa mama am take take sane kuma take ba ta kuma so mu sani jinjina kai na jibiyayye ce ni ma na fahimci hakan amma ta yaya mu san abin da ke da take boyewa girgiza kai ya ce ban fara wannan tunanin ba a yanzu tunani na shine yadda zan ciyar da al'umma abinci mai rai da lafiya saboda nuna godiya ga ubangijin talikai da ya bawa mama na lafiya na kai ya sake ya ce to ni zan jira mama ta fito sai na kai ta wajen budurwata wata irin tsayuwa Khalid ya gitta tare da dafa kogo ya nuna shi da yatsa ya ce Najib dan iska Najib dan iska ka dauke ni ko me ina ce matata ce ko cike daga dara Najib ya ce eh matarka ce ni ma kuma haka ba da mamaki ya girgiza masa kai ya ce ban gane ba kashe ni zaka yi sai ka aure ta ja baya yayi yana neman fashewa da dariya ya ce ba mutuwa kawai zan ziga ta ne ta ce na ce kar ta yadda da kai kai tsoho daga kafar da yayi yasa Najib shurawa a guje ya bude motar da ya zo da ita ya shige ya rufe yana kyalkyale dariya Khalid kuma jinjina kai ya juya masa baya ya fara kiran lambar kawo amma abin mamaki sai kiran ke dawo masa baya zuwa alamar matsalar sadarwa yana ta ci gaba da kiran lambar kawo sai ga a daidaita ta tsaya a kofar gidan fitowar kawo buro daga ciki ya sa Khalid da ɗan karam mamaki ya tunkare shi yana biyan mai a daidaitar juyowa ya suka kalli juna kawo ma sakar masa murmushi ya ce haladu barka ina yaran? an gan shi ko wai waye Haladu barka ina yaron an gan shi ko Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren mu yi waiwaye ganin sun tafi asibiti kowa ya watse daga falon ke lambu ma kama hannun da Neji ta yi suka shiga ɗakinta tana rufe kofar ta yi zaune a ƙasa ta fashe da kuka har jan numfashi take da ƙyar kamar mai ciwon asma da tausayawa da Neji ta zauna kusa da ita ta dafa kafaɗarta ta ce adda kele lafiya me yasa kike kuka ba an tafi kai shi asibiti ba zai warke insha Allah ki daina masa kuka kin ji ki tashi ki alwala ki sallah ki masa addu'a zai ji sauki kallon ta ke saboda ta nuna mata ko sallar asbahi ba ta yi ba zumbur ta miƙe tana faɗin haka ne bari na je na ita ma miƙewa ta yi tana cire hijabin ta ce bari ni ma na yi alwala sai na taya ki yi masa addu'a murmushi kawai ke lambu ta yi ta nufi banɗakin cak ta dakata tare da yanayi na katina abu Ta ce, kai kai kai na tuna ashe ba a sallah in ji Hannatu juyowa ke lambatai ta kalle ta da mamaki cikin shekar kuka ta ce ban gane ba me yasa ba a sallah suwaye ba sa sallah da yin rashin damuwa ta ce. ai adda kele tun je ne ciki na yayi ta min ciwo daga nan sai jini ya rinka zubo min sai da aka min allura na ji sauki amma Hannatu ta ce min ba zan sake sallah ba sai ya bar zubowa kuma ta ce ma na daina taɓa jikin maza saboda wai zai sa na yi cikin haifuwa kallanta kawai ke lambu ke yi ta rasa me za ta ce mata danejo ce ta fara al'ada ikon Allah ikon gaskiya sake kallanta dai daga kasa zuwa sama sai kawai ta mata murmushin dole ta ce eh haka ne ba a sallah ki zauna to ni zan yi kuma gaskiya ta faɗa miki idan har kika bari wani ya taɓa ki to zai sa wata rana ta zo miki da zaki ji kunyar haɗa idanu da babba da inna da mama sannan zai saka ki kokan da baki san karshen sa ba kuma saki tsinci kanki a cikin tashin hankalin da zaki zaɓi mutuwa da rayuwarki cike da karyewar zuciya ta rasuna ta jawo nejo a jikinta ta rungume ta tsamtsam tana kuka ta ce karki yarda da kowa nejo ki kula da kanki kin ji karki yarda da kowa idan ba mijinki amma Khalid ba da tsantsar mamaki da yanayin tambayoyi da kuma shiga ɗimuwa nejo ta dago daga jikin ke lambu tana kallon ta tace mijina ni ma ina da miji ne kamar ke wani hamma Khalid din rarraba idanu ke lambu ta yi ta manta da ta yi subul da baka ashe ba yanzu ne aka so ta san lamarin da ta ba za ta iya ɗauka ba sai kawai ta mata murmushin labba ta ce a'a kin ga wasa nake miki kar ki damu kin ji tsare ta kawai ta yi da idanu irin ba ta yarda da abin da ta faɗa ba yaro kuma da riko tuni tama maganar nan muhalli. tana jiran ta ga wanda zai bata amsa Ta anta ya tambayar ta ban ɗakin ke lambu ta shiga tana shakar hanci daneja kuma karasawa ta yi kan kujera ta zauna tana taɓe baki tare da ayyana wai miji waye zai auri wannan masifaffen tsuwar wayar ke lambu ya sa ta saurin miƙewa har da gudu-gudu ta shige ɗakin ta ɗauki wayar da ke gaban madubi tana ɗauka ba ta duba waye kira ba kawai ta danna oke ta ɗora a kunne saboda ita farin ciki ne ya lullube ta za ta ɗauki waya ita ma ta yi magana sai dai tana ɗorawa a kunne cike da halin girma ta ce assalamu alaikum ina kwana mai wayar ba ta kusa dariya kawo buro da ke shirin miƙawa bulo wayar wacce ta matsa mishi ya kira mata ke lambo ta ji ko tana lafiya don ita dai tausayin yarinyar hana ta sukuni yake sam ba ta damuwa da irin tata da ta haifa a cikinta da nejo kalar yadda tafi damuwa da ke lambo don ita ce a tsaka mai wuya ita ce a rayuwar tausayawa dakatawa yayi daga shirin mika mata wayar a yaran su na fulatanci yace danejin babba ke ce a gidan ke lamban jin muryar abbanta yasa ta saki dariya ita ma ta zauna a bakin gadon tana kallon kanta a madubi tace babba ina inna da mama am ni ma yanzu na zo babba yaushe zaka dawo murmushi a ya yace danejo me zan zo na rinka yi a gidan sarki na yanzu ina addar take a sanye ta ce babba ta shiga banɗaki za ta yi alwala ta yi sallah tunda muka zo take ta kuka saboda alhajin su bayi da lafiya yanzu ma sun tafi asibiti tare da bandi Khalid shine na ce mata ta yi sallah ta masa addu'a zai ji sauki ba fa baka gani ba duk ta zama wani iri idananta sun kumbara. ajiyar zuciya kawo buro ya sauke ta wata mahanga daban ya kalli lamarin da danejin ta zayyana masa sai ya tambaye kansa ko ranar ce ta zo rashin sanin amsar da kuma nutsuwa da son jin amsar ya sa shi miƙewa daga gadon bulo da ta tsare shi da idanu ya mata alama da hannu cewa yana zuwa inda a waya kuma ya ce ma an gaishe ki hamshakiya wato dai har yanzu ba a canza ba ko Allah ya shirya ki da nejo gani nan zuwa birnin yanzu na jin me yake faruwa yana gama faɗa ya kashe wayar tsalle ta yi akan gadon ta ce ye babba zai zo Allah ya sa ya kawo min autata karamar akuyarta da mamakin tsallan da take a gadon ya sake lambu da take share ruwan fuskarta ta ce ke kuma lafiya nuna mata wayar ta yi da hannu tana saukowa daga kan gadon ta ce babba ne ya kira na faɗa masa kina ta kuka shine ya ce zai zo da kanshi yanzu ya ji me ke damunki dafe kirji ke lambu ta yi da hannayenta bibbiyu ta ko idanu ta furta na shiga uku da na ji faɗa masa kika yi sai ta ɗora hannayenta a saman kai ta fashe da kuka tana faɗin na shiga uku na lalace da kin kashe ni idan babba ya zo da bulala zai tsiye ni ya kike so na ce masa da ya zan yi da babba kusa da ita da ta matso tana faɗin to wai me yasa kike damuwa idan ya zo ba sai ki faɗa masa abin da yake damu wani sassaukan mari ta sauke wani sassaukan mari ta sauke a fuskarta ta fuskarta da shi cikin da rikicewa ta ce na faɗa masa uwar me dalla ne a je min waya ta ki koma falo ki zauna tana gama faɗa ta sake mai da hannunta akai tana zarya a ɗakin tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zanyi yanzu ya zanyi babba na shiga uku ne Khadija shikenan babba zai kashe ni a hasalai rai ɓace marin da ta mata ta wurga mata wayar kan gado har ta so faɗuwa sannan ta juya a fusace ta fice a ɗakin ba falo ta yada zango ba sai kofar gidan inda mai gadi ke tambayar ta kanwar hajiya lafiya kike lafiya kika zauna anan ko hira zamu yi kallon shi ta yi ta turo baki a harshen fulatanci ta ce kai kar ka sake min magana sai kuma ta turo bakinta ta kara gyara zamanta a dakalin da ke kofar gidan tana jinjina kai tare da ayyana ni adda ke za ta mara dan na taba yar wannan wayar ina nan sai bandi ya zo ɗauka ta kuma Allah sarki wannan kenan a can kowa ɗaya bangaren tunda suka tunkari gidan Najib kenan mun turjewa daga hannun Khalid yana dafa kansa da ke juya masa kawo buro da ke gaba lokaci lokaci yakan juyo ya kalli najib din har dai sai da ya tsaya ganin yana neman durƙushewa khalid na tallabo sa jikinsa ya ce lafiya da sauri khalid da ya sake yake najib kam ya ce ban sani ba ne ma kawo kamar ba shi da lafiya matsowa kawun ya ya dafa kan najib ya ɗago shi ya ce bari na gani ɗaya hannunsa ya ɗaga fatar idan najib da ta rufe hakan ya sa wani irin bakin abu mai kama da hayaki fitowa daga idanun najib tamkar tsuntsu ya yi sama a take wata irin iska mai karfi ta gauraye gidan wanda ta haifar da wata kururuwa kamar ana kuka mai haɗe da gunji sosai Khalid ya sake rike Najib a jikin shi da ya yi sanyi yana neman zubewa kasa inda ya shiga furta addu'ar iska na hadari idan ya fara tasowa yana gama karantowa kawo buro da kallo ya ba abin kafin ya maido da duban shi kan Najib yana sheki murmushin da ya sa Khalid kallonsa ya ce kawo lafiya girgiza masa kai yana ci gaba da murmushin ya ce kuma ya wuce da izinin Allah sai kuma ya gyara tsayuwa ya sunkuya zai kama kafafun Najib yana faɗin bari na kama maka mu kai shi ciki bai karasa faɗa ba Khalid ya ce a'a kawo shi zan dauke shi kallon shi kawun yayi ya kalli Najib tabarkalla dai ya ga Najib din da kaɗan Khalid ya fi shi tsayi amma taya zai ce zai dauke shi shi kaɗai yana tsaka da tunani ya ga Khalid tuni ya saba Najib a kafaɗa ya nufi cikin falon da shi wani murmushin ya sake yi yana girgiza kai a ran shi yana ayyana dole ne jinin gwajo ne kai mutumin da yake fasa dutse da bugu ɗaya da diga sai kawai ya bi bayansa suka shiga falon sai dai kafin ya zauna ya kalli hanyar da ya ji takun takalmi fuskar da ya gani murmushin da ya jima bai gani bai gani hakan ya sa shi takawa kusa da 'yar uwar tashi yana fito da sanyayyar murmushi a fuskarsa sai da suka zo dab da juna kawo buro ya nuno fuskarta da yatsa ya ce a dafa to kasa rike hawayen farin cikin ta yi sai da suka shararo mata tare da sa hannu ta riko hannun kanan nata